Allah taimake ki kai sai mutum ya ringa kwankwasa ma kofa ba za ka buɗe ba sai ka zauna kullum ga da shan shayi shayi shayi ba na taɓa gane maka. Abu Hajiya, billahi lazi wani sabis nake saboda kin san zan koma. Kai kullum a sabis, kullum a sabis kake, kullum kai ga ka a sabis. Mutum ya yi ta kukin na kofa ba za ka buɗe ba. Allah ya baki hakuri Hajiya. Abu hajjiya, ai ke ce gata na, ke ce ni a cikin gidan nan. Idan na yi fada da ke gobe waje waje. Kai kullum ga ka shan shayi, kullum. shayin nan ba na ma gane ba su kawata fa ta gaya mu akwai wani sinadari a shayin nan. What? <laughs> Ai wannan irin namu ne. Saboda kin san namiji kullum cikin service yake. Billahi ladi da kin samu dan buzo guda daya. Alkuran ya fi irin wannan gari masu. To yadda muke yi da kai yadda muke tare da kai wata ran ba za ka dan ban shayin nan ma da ni na lokaci kaɗan ba. What? Bari ya haɗa miki naki na musamman. Saboda wannan yana da ƙarfi sosai. wallahi idan ni ma kaina idan na sha wani sai ji wani samun totila. Kaga yau daji na ba ni yau da ni da sha idan so ka shi. To hajji tura tura kofar haka. Ai yadda alaji ke ji da ke dole ni ma rinka ji da ke a gidan nan. ai ni ma ka san ina ji da kai. Eh wannan shayi ki bari in an jima. Mm. Zan hada miki dan karami saboda wannan yana da karfi sosai. wallahi irin na sarkin aljeri ne ka san ma da yau a gaji na da kawai ka bar ne. Allah ko kai kai kai to bara mu baki kaɗan ko da sur sur surbi kika ya isa in kika suru ku wallahi za ki samu masa hmm, ba ni ne isa to ka ga yau sai a yi ruwa da ni eh. what kai kai kai fa ko da ko bara ka amma a ba ah, shaka haka ne ba shi haka dai gaskiya kai kai kai to zaki je daki ko ko koma kai kai kai rai wallahi annabi da iska ne yayi yayi to wallahi ɗakin eh? ka ba na Eh, amma an gyara alhaji ya bada kudi an yi gyara. Allah wallahi. dai je duba dai. Ki duba? Eh. To ko ba ki kai kai kai billahi lazi shayin nan yau zai fara aiki dan kin ga gaba dai na rikice wallahi ko Allah za ka shi ma mun shiga daga cikin adubawa ɗaki ai kai kai kai kai da haka ina zuwa rike wannan kofi tab wannan shayi wannan shayi akwai bala'i ciki shi sa matan labjeri zaki ga ba lafiya matan labjeri haka shayi ne yake daɗi baka bani kullum wallahi matan labjeri da sun sha ba su iya awa takwas awa takwas awa takwas mai awa takwas kin yi kokari yanzu za ki je daki kira gaskiya bacci da ke ji amma da ɗan shiga kaɗan kai to bara ki gani kai kin san mu buzari akwai mu da dabara akwai mu da nasibi idan mun shiga ciki alhaji zai zo ga akwai matsala to mu tsaya daga kusa kusa Allah wallahi kai kai kai kai mu je kawai ta ka ji a bakin eh Hello? wane ne ni ne ne nan alhaji ina zuwa ina zuwa sallah nake yi alhaji gadi haka ne nan fa ya aka yi, na kake ne na kake da zuwa bugu ina kake Allah taimake wallahi addu'a nake maka na ji an ce ka yi dawo shine nace bara yi kokarin ba da saboda ka san yau ba kai iska billahi kai ka alaji ya hanya ai ban gane ba eh kana ina ne da ina ina buga eh ka san in muna yin gadi mu addu'a ya fi yin gadi sai na koma tunda na rufe gida sai nake yin addu'a nake maka addu'a ai alhaji kai alhaji Allah ya taimake ka ko in baka shayi alhaji eh a wani shayi eh. Allah ya taimake ka mu je mu bude kofa no ai wannan ni ban gane ba zaka wannan kawai takamin Aisha ah billahi alladhi ai wani farawo ne dauka shi ne na bishi na kwato takalmi a lai ah, haba lai shekarar mu goma sha bakwai muna aiki kuma baka yadda da ni ba a'a ba na da kai ba ka kana zan gani bari ka albashin yau na yafi what ban karba albashi an ne albashi zan zan maka dubu ma haka da a na ni da ba da mana albashi ba na lillahi wallahi mun zama dan wani da kai gadi free zan ke ni na san na yadda kai ina son ga dakin ne ba ka da mu ka wallahi wallahi alhaji dakin nan ka yi awai dan da gudawa nake wallahi gudawa nake gudawa na rinka yi fi a kan katifa billahi lazi ji alhaji La ilaha. Ni ne. Yaushe kin shiga nan? Aisha. Billahi ladi, billahi ladi ta tashi. Kuma wallahi ba abin da ne, kawai rawani na cire. Na fara cewa kamo ta na kamo, sai na ji magana ka. Ba abin da Mai gadi. What? a ah, haba lafti haba ba abin da mun kai aisha alhaji dan girma Allah kada ga mun komi kada ga mun komai kada ga mun kai hankuri kai hankuri ah, alhaji a ah, ina na kar ka kira DPO ina ina ina alhaji alhaji yehu alhaji wayo alhaji alhaji inspector alhaji a ina ina alhaji alhaji ka jira ka billahi lazi kakka zuwa ne inspector kakka ka tsaya Allah inspector wai eh, eh ka zo eh alaji wallahi so bi mun yi omar ps1 omar ps1 ah! a babin ta shayi na so dai ne so dai ne alaji so bi mun yi wallahi so bi ne hello hello ne bashir eh ni ne to mun yi kidnapping kan wakka don haka wa inna mana kai da iska dole inna wa inna taimako sai ka ga dama dan Allah dan Allah kar dan Allah kar ku shi nan dan Allah ku shi ba dan Allah kar ku shi da ita ba Allah sauri za su kashe a ah, dan Allah alo ina jinka dan dan Allah kar ku shi da yarin nan me zan baka na to yanzu tunda na fahimci dan iska ne kai dole ne ka ba mu shinkafa gwangwani bakwai a ah, kwano hudu Ana jina da ina jinka ina ina jinka. Ka ba mu makaroni ko rabin kwali ko kwali daya. Sannan kana da kuɗi kana da wasu isassun kuɗi. Ya zama dole ka dora dubu ashirin a kai. A'a kar ka damu wannan ni zan baka wannan kuma ka gane zan baka ma zan baka naira miliyan ɗaya sama. Da Allah ka eh? eh zan baka naira miliyan ɗaya. Naira? Miliyan ɗaya zan baka a sama. What? Eh. Da Allah, hello? Hello? Hello? Da Allah, hello? da gaske kake ko da wasa zan baka zan tura maka su zan baka su zan kawo su naira naira miliyan zan baka ke tashi tafi zan baka naira miliyan mana muna jiran ka to zan kama ka zan kawo tashi tafi tashi ki tafi hello ta da girman Allah ko dubu 50 ka bata